من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا غبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna cikin suratul waƙi'a sura ta hamsin da shida a jerin surorin Alƙur'ani. Wanda gashi mun tashi aya ta hamsin da takwas. ko kuma aya ta takwas Allah wata ala ke cewa afara'aytum matu tumnun ku bani labari dangane da abin da kuke zubawa na digon mani a cikin mahaifan mata a antum takhluqunahu shin ku ne kuke halitta shi am na khaliqun ko ku ne masu halittawa nahnu qaddarna bainakum al-maut mune wanda muka kaddara mutuwa a tsakaninku wa ma nahnu bimasbuqin kuma ba mu kasance masu gajiyawa ba ala an nubaddil amsalakum game da mu canza wasu wanda suke makamantanku wa nun sha'akum fi ma la ta'lamun kuma mu sake halitta ku a cikin abin da ba ku sani ba walaƙar alimtumun nash'atul ula kuma tabbas kun san halittar farko laula ta zakarun bai sa ba kwa wazantuwa wannan ayoyi a fara'aita a fara'aita da za a jero kusan su hudu a cikin wannan jerin ayoyi duka suna nuna mana dalilan ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar wahadaniya ta sa ta yadda wannan ayyukan da Allah ya zero dole an sallama cewa haka suke ba wanda zai musu su kuma an gamsu cewa babu wanda zai iya wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fara aitun matu nun ku bani labarin abinda kuke zubawa na digon mani a cikin mahaifar ‘ya'ya mata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara yadda jinsin halittu zai wanzu a ban ƙasa ila yau milkiyama ba wai sai ɗan adam shi kaɗai ba jinsin ƙwari jinsin dabbobi jinsin tsuntsaye halittun nan na ruwa da na kan tudu Allah ya ƙaddara cewa wa min halaƙa na zauje ne. dukkan abin da kuka sani mun halicci dangi biyu namiji da mace Allah ya yi wannan ta yadda wannan jinsin ba zai kare ba da Allah sama masa hanya ta ƙaruwa ta yau da kullum shi ya sanya za ka ga cewa buƙatuwa tsakanin ɓangaren jinsin maza da na mata na kowace halitta ɗabi'a ce Allah subhanahu wata'ala ya ɗabi'antar da su shi ya sanya babu wata makaranta da sai an tara dabbobi ko ƙwari ko tsuntsaye cewa ga irin yadda ya kamata ku sata tsakanin maza da mata za ta kasance ɗabi'atan haka Allah ya gina kowanne tsuntsu ko kuma tsuntsaye namijin ya san shi namiji ne macen kuma ta san ita mace ce haka nan jinsin dabbobi rago ya san shi namiji ne tunkiya ta san ita ma mace ce haka nan abin da ya shafi kaji matan kaji sun san su mata ne zakaru sun san su maza ne haka Allah ya yi su wani tsari ne wanda Allah ya gina halittu a haka to kuma Allah sai ya sanya sha'awar juna in ba dan wannan sha'awar da Allah ya ƙaddara ba to kowanne zai nisanci juna kuma da wannan sai irin ya kare gaba baki da to amma Allah sai ya ƙaddara wannan abu ne wanda yake la mahala babu makawa shi ya sanya za ka ga cewa da bukatan sai an ci abinci da bukatan sai an yi hutu idan an gaji da bukata tsakanin jinsin maza da na mata wannan kowa haka Allah subhanahu wataala ya shi a cikin abuwa masu rai tsuntsu ne kwari ne dabbobi ne na kowane ɓangare haka Allah subhanahu wata'ala ya gina su suna jin wannan ainihin a cikin zukatansu wata lura ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya gina su a kai to Allah sai yake tambayar mu yake ta a fara aikin matumunun ku bani labarin wannan aiki da kuke na zuba ƙwayoyin halitta ku a cikin mahaifan 'ya'ya mata a antum takhluqunahu ku ne kuke halittar abubuwan da ake haifawa wanda wannan kwayoyin halittar suke samarwa am nahnul khaliqun ko mu ne masu halittar ni na san babu raba ɗayan biyu dole mu ce Allah shi ne mai yin halitta. Allah yake cewa a ya sibul insanu an yi turaka suda, alam ya kunu ƙufatan min maniyin tumna ko kuma yumna, sun makana alaƙatan fa halaka fa sauwa, fa ja'alan minhu zaujainin zakara wal unsa, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta. subhanaka allahumma bala Allah yake cewa yanzu dan adam yana zaton a bar shi sasakai ba za a ce yi ko ka bari ba to sai Allah sai ya koro masa yadda matakan halittarsa suka kasance ta yadda ba zai yi a irin wannan tsarin a halitta kuma a ce haka kawai shi kenan ka je ka yi shiriritar da ka ga dama ba ba zai yiwu ba alati alam yaku nutfatan bai zamo ba wato ainihin wani igo min maniyin yumna daga wani wato ainihin ruwan mani da ake zubawa ko tumna ko yumna don an karanta Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam yakun nutfatan min maniyin tumna thumma kana alaqatan sannan kuma sai ya kasance wani gudan jini hadithi ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya fayyace mana wannan abubuwa cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batn ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai aka ce bi katabi hi, wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'id ibn mas'ud Allah kara masa yadda yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sha inna ahadakum lallai duk wani daga cikin ku wanda Allah ya nufin halittar halittarsa to ga yanda tsarin yake kasancewa yujma'u khalquhu ana tara halittar sa. fi batsani ummihi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yauman nutsufa tsawon kwana arba'in yana digon mani ya yakunu alaƙatan misla zalik sannan sai ya zamo wani daskararren jini irin wannan kwanakin ma'ana wasu arba'in ɗin an samu kwana tamanin sun mai kunu motsogatan mitla zalik wannan sai ya zamo kamar ya tsoka kwatankwacin haka ga arba'in ga arba'in ga arba'in ɗari da ashirin an sami wata hudu sun mai yursalu ilaihil malak to daga nan kuma sai a aiko masa mala'ika fayan fuku fihin ruh sai ya busa masa rai wa yi umaru bi arba'i kalimatin to daga nan sai ya umarni da wasu kalmomi guda hudu nan da aka ce fayan faku fihi ruh malamai suka ce to wannan shi ya nuna duk wanda suka zubar da ciki da ya kai wata hudu sun yi kisan kai domin an riga an gura masa rai kuma duk matar da ta yi bari bai kai wata hudu ba to wannan jinin da zai biyo baya ba sunansa jinin haihuwa ba idan sakinta akai bata fita daga idda ba in mutuwa aka yi aka barta nan ma bata fita ba kuma wannan jinin ba zai hana ta duk wani abu da aka sani na addini ba domin bai zamo damu nifasin ba ya zamo damu fasadin to saboda ka Allah subhanahu wata'ala shine yi wannan tsari kana cikin nan lokacin da ka cika wata hudu tif wa yi umaru bi arba'i kalimatin zai umarni da wasu kalmomi guda hudu Allah shi ya halitte mu ya san mu ɗan adam guda ne wajen kwaɗayi aka mutu Allah sai ya ce mazala ce da rizkihi tunda shi ne da ake fafutuka ina za ka neman abinci daga ina neman abinci mai kake neman abinci in barawo ya sata a kama shi ce abinci yake nema wanda ya damfara ya ce abinci yake nema kowa abinci a titi to Allah sai ya rubuta arzikinka tun kafin ka zo duniya a nan don a kwantar maka da hankali kasancewa alkawarin Allah baya tashi mun sha faɗa irin wannan munasaba arziki da Allah zai wa ɗan adam akwai wanda zaka ka ce gundarinsa basic ɗinsa to sannan akwai kuma wanda zai zo ta fuskan kaman allowances ta wasu ayyuka da za ka yi kuma Allah ya maka daɗi amma wancan na fil azal ɗin to haka ake rubuto shi kowane abin da Allah ba masa wani kaɗan wani tsakatsaki wani kuma da yawa kuma gwargwadon hikimar Allah da Allah ya sanka kuma ya san me ya dace da kai kuma yake so ya gudanar da kai yadda ya tsara bi katabi rizqihi sannan wa ajalihi za a rubuta ajalinka wani ya doguwar rayuwa wani ya tsakatsakiya wani ya gajeruwar rayuwa kowa da abin da Allah ya masa to shine Allah yake cewa alam yakunu qufatan min maniyyin thumma thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa Allah ya halitta shi kuma ya daidaita halittarsa fa ja'ala minhu zawjayn Allah ya sa dan adam ya zama jinsi biyu azzakar wal unsa ko dai ya zama namiji ko kuma ya zama ainihin mace Allah sai ki cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta yanzu wanda yayi wannan aikin daki daki a bisa kyakkyawan tsari irin wannan kuma shine ashe ba shi da iko a bisa ya tayar da matacce Allah yake cewa wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shine yake kaga halitta babu ita sannan kuma ya rasar da wannan kuma ya dawo da ita kuma shi ne mafi sauƙi a wajen Allah subhanahu wata'ala in har kirkirowa ba ta yi wahala ba to mayarwa ba za ta yi wahala ba shi yasa a wata aya Allah ke cewa awalam yara al-insanu anna na min na fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramin قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم Sai daga cikin mushrikan ƙurayshawa wasu kace ce ibn harith da ya cika ya batse sai zo ya sami wani tsohon ƙashi wanda ya daɗe ya zagon yake marmashe shi ƙura na tashi gaban baki alayhi salam yake ta wai kana cewa in an mutu za a tashi to yanzu waye isa ya tashi wannan kaji karan bara ya manta da cewa wa ya samar da shi lokacin da ba to Allah yake cewa shin yanzu dan adam awa na mirar insanu anna khalaqana min nutfatin bai san cewa mu ne muka halice shi da digon mani ba fa idza huwa khasimun mubin kuma sai gashi mai tsananin husuma da jayayya wa daraba lana masalan kuma har yake buga mana wani misali wala fi khalqa yaman ta halittarsa kala yace man yuhyil izama wa hiya ramin wane ne isa ya wannan kashi bayan ya radaddage ya lalace ya zugonye wa isa wannan Allah sai ba shi amsa a takaice yace kul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wanda ya kage shi tun karan farko to shi ne zai mayar da shi kuma ba wai shi kadai ba wa huwa bi kulli khalqin alim kuma shi masani ne dangane da kowace irin halitta to saboda haka anan Allah subhanahu wataala sai ke cewa afara'aytum ma tumnun kuma da labari abinda kuke zubawa na digon mani a cikin mahaifan yaya mata a antum takhluqunahu shin ku ne kuke halittarsa ku halitta abinda kuke so a haifa muku kuke so ku gani am nahnul khaliqun ko ko mu ne masu halitta amsa Allah shine mai halitta don inda ba shine mai halittar ba na farko dai to da sai a ce duk wani digon mani dole ne ya samar da halitta kuma ko ya zamo jinsi kaza a ko da yaushe to dan Allah ya nuna cewa shi ruwan mani ba shi ne ke samar da halittar ba sai ce lillahi eh, mulku samawati wal ard ya khaliqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard mallakar samai da ta ƙarsai ta Allah ce shi kaɗai. Daga cikin dalilan haka ya kalli kuma ya sha, shi yake halitta abin da ya so. Ka auri mata, ka ce kai ta sakawa a gaban mota, shi ke ka je ka auro ta, sai ta zo ta haifi wani ɗa ba yadda yake, ko ta ya ba yadda take, kun baka isa ka ce ta haɗiye ta ta haifo wata ba. ba yi shawara da kai ba haka aka so a baka dan ko ya ma ko bai maka ba haka Allah ya so yar ko ta ma ko ba ta maka ba haka Allah ya so ta fuskar halitta sannan kuma halin ya zo shi ma yadda Allah ya tsara ko ya zamo na kirki ko aka sin haka Allah ka sa ya musu zamo na kirki wani kaga Allah ya masa ni'imar ƴaƴa rututu goma ashirin talatin arba'in kuma duk mutanen kirki masu tarbiyya masu saiti wani kaga an jarrabe shi ɗan bai biyu ko uku ba sun zamo 'yan titi 'yan daba su tsararru wallahi mu mun gani ya'ya maza akwai wanda na san shi ya'yansa maza ga sunan samari zagada zagada amma wallahi sai ya ɗauki niƙa ya kai shi da kansa zanen Allah a na bin hadhihi wilada Allah shi mu daga irin wa'annan ya'ya to saboda haka Allah sai ce halittar samai da kasai ta sace ya kalu ma ya shi yake halittar abin da ya so kuma shaida a bisa wannan ya habu liman ya sha'u inata shi yake baiwar ‘ya'ya mata zalla ga wanda ya ga dama wani ai ta haihuwar matan amarya ta haifi ‘ya mace ɗaya biyu uku ya ce bari yawo wata amaryar ƙila adaci ita ma ta zo ta dinga zubo ‘ya'ya mata ya ƙaro ta uku ita ma ‘ya'ya mata ta hudu ma ‘ya'ya mata har da ‘yan tagwaye ya juyin duniya Allah ya kiba ba shi namijin haka Allah ya ga dama wa ya habu ni ya sha dhukur kuma in ya ga dama ya baiwa ya maza zalla ga wanda Allah shi ma ya ga dama ta yi ta haihuwan mazan ta yi ta haihuwa kai shi fa yana so ya ƙari ta ya mace sai zai auro wata ita ma ta yi ta zubo 'ya'ya mazan har yi mutu ba zai gaba can ba ni na gani akwai aboki na wanda muka yi firamare tare mahaifi kusan su takwas ne maza ko tara a ɗakin su dattijan ya auro wata ita ma ta haihuwan mazan har dai duk suka koma ga Allah ba ya fi mata gidan ba tsarin Allah kenan aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko kuma ya takuda maza da mata akwai matar da na santa in ta haihu yanzu mace to insha Allah cikin gaba namiji na gaba mace na gaba namiji haka take haihuwarta wani kuma a matan Allah zai wani bambanci akwai mutumin da na san shi matansa biyu kowace haihuwa ina jin tara tara wannan maza zalla wannan mata zalla ita mai mazan sai ta haifi ya mace tana ta murna ita ma sai ta mutu ba ta kai ko'ina ba saboda haka yanzu suna da ziriyar mazan sha'anin Allah su ba wa ta'ala to sai ya ce wa yadda aluman ya sha ƙima kuma wanda Allah ya ga dama ya saka shi zama bakarare bai haihuwa akwai ɗaya daga cikin ƴan uwana matarsa uku har ya koma ga Allah ko bari ba a taɓa yi masa ba akwai wanda yake amini na ne ya rufe matansa hudu shi ma ko bari ba a taɓa yi masa ba duk yadda za a yi a je a yi wankin mahaifa a yi wane ne an yi an gama haka Allah ya so a yi to da a ce shi ɗigon maniyin shi ne mai tasirin sai ka ce to duk wanda ya sadu da mace maniyin sai ya shiga mahaifarta to dole sai ta haihu to a yi a yi a yi sai Allah ya kaddara ba za a haihu ba oh. saboda me saboda shi ne alimun ƙadir masani kun mai cikakken iko in Allah ya baka akwai hikimar da ta sa ya baka in ya ƙi baka akwai hikimar ta sa bai baka ba in ya baka zallan akwai hikima in ya takuɗan ma akwai hikima kai dai duk wanda Allah ya baka roƙi cewa ya zama na kirki kuma ka gode ma Allah kada ka yi wato ainihin ƙorafi ko ka yi mita yanzu ya za a yi a zo a ce kawai Allah ya taba mutum ya'ya mata wane yana da maza wane yana da maza wani lokaci sai ka ga ya'ya mazan su zamo ga sunan akwai ya babu haƙorin zomo wasu kuma ka ga cewa ya'ya mata su za su danga abin da ya kamata a gani akwai wata kissa an ce makota biyu ne wannan yana da ya'ya maza wannan kuma da ya'ya mata har gori ake masa wai abin nan wannan yana alfahari shine abul nukur wannan shine abul ina ana masa shagobe Allah sai da rabi wannan abin da kuri din duk suka samu aiki wancan ya falla can wancan yana wancan gari wannan yana wancan kasa ba ko daya shi kuma abin ina bi ya zamo sun yi aure ba nisa kuma Allah ya ba su maza mawadata wannan ta zo a share ɗakinsa a kawo masa abubuwa na more rayuwa a gyara ɗakin a sa lare a kaza shi kuma wancan bawon Allah abin zukur kullum zikau zikau shi ke ta kaiwa da kawowa to ina zukur din saboda haka Allah shi ke sa albarka ga haihuwar da ya ba ka roƙi mai albarka na namiji ko mace ba a mazan ba ne ba a matan ba ne, a wanda Allah ya ga dama ne to saboda haka Allah subhanahu ta'ana sai ki ta kuna hu, shin ku ne kuke halitta sa am nahnu al ko ko mu ne muke halittawa amsa shine Allah kai ne kake halittawa sai ce nahnu qaddarna bainakum al-maut to da an yi bayani na rayuwa me zai biyo baya sai bayanin mutuwa an haihu an zo ban ƙasa ana kaiwa da kawuwa, to dole kuma mutuwa za ta biyo baya tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut Allah subhanahu wata'ala ayyukansa suna nuna shi kadai ne Allah ya faɗi abubuwa tsawon shekaru kuma sabatan canzawa ba yanzu dan Allah tunda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut an samu wani mai rai wanda yake ban ƙasa a halitta Allah wanda yake shi ban da shi bai isa ba ko Allah ya masa tsawon rayuwa komai nisan difa da ƙasa za ta ko ta makale a wani gini ko ta bishiya dai ta wannan bishiyar za ta kwanta ginin zai kwanta difa za ta zo ƙasa to Allah ya ce kowa sai ya mutu kuma haka ake ta mutuwar shi yasa na faɗa a baya danginmu da suke cikin ƙasa sun fi wanda suke kan ƙasa suna yawo yawa a halin yanzu. To saboda haka Allah sai ce na hannu ƙaddarna na kumul mauta. Wannan ƙaddarna akwai a biyu. Jumhurin malamai sun karanta ƙaddarna bit tashdid. Ibn Kathir al-Makki ya karanta ƙaddarna na kumul mauta. To idan muka ce ƙaddarna na kumul mauta wato mu ne wanda muka gwargwaje muku mutuwa ma'ana muka iyakance shekarunku wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr likai la alam ba da ilmin shay'a Allah subhanahu wata'ala ke cewa daga cikin ku akwai wanda ake karɓar ransa ba ma ainihin sai yayi wata doguwar rayuwa ba wani ran da aka yi shi ran nan zai rasu wani ranar sunansa rannan zai rasu wani bayan shekara ɗaya wani bayan shekara biyu wani ma sai ran da aka ɗaura masa aure amarya ba ta tare ba rannan zai mutu wani kuma zai yi shekaru ɗari ya haura kowa duk abin da Allah ya ɗebo maka wallahi ko ana ha maza ha mata sai ka kai duk dolancinka to ba za ka mutu kafin ajalinka ba hmm. Dun maza mazan ka da jaruntarka ba za ka mutu kafin mutuwar mutuwarka ba sai na khalid izin wani Allah ƙara masa yadda takobin Allah zarar zararre bai taɓa jagorancin yaƙin da ba a ci nasara ba a jahiliya ko a musulunci lokacin da yake kan gadon ajali malaman sira suka ce tsakanin tsara na takobi da harbin kibiya da sukan mashi sun fi tamanin a jikinsa to amma kuma a gadonsa Allah ya nufin zai mutu yake sa yanzu ga tsarin zai mutu akan gado kamar rakumi ba haka ya so ba ne mutum kai koko ne inda za a yi wani riso ka gudu Allah ta ka iso gida to sai ka yi sujudu shukr alhamdulillah Allah ya so ne to shi kuma shahadar ya so a fagen faman Allah kuma ya ƙaddar a gadansu zai mutu to wannan yana nuna mana rayuwa a hannun Allah subhanahu wata'ala take yi hatsarin mota kaga mota ta zamo kamar gwangwarin da aka take amma sai ka wani ko targaɗe bai yi ba wata mota ta yi hatsari ka ga ko da ta bata fashe ba a ce ba wanda ya fita a domin rayuwar hannun Allah take subhanahu wa ta'ala to sai ce nahnu qaddarna kuma mota, mu ne muka gwargwaje muku mutuwa kowa da abin da Allah ya ɗebo masa kuma daga cikin kalubalen da Allah ya mana duk yadda kake son mutum baka isa ka tsara masa ba yanzu a ce kai a matsayinka na magidanci ai ba wanda yake so ya rasa uwa ko uba komai tsufansu ɗan adam yana son kayansa in ne mai mutunci ne to za ka ga cewa ga datti da kan gadon ajali ‘ya'yansa talatin arba'in da ‘yan goma sha da ‘yan ashirin da da ‘yan talatin da ba su isa su yi masa karo-karo wannan ya ce to ni na ba da uku wannan ya ce biyar wannan ya ce goma a haɗawa wa dattijo mu ƙara ainihin ganinsa wane mutum in lokacin ya zo an riga an gama wannan kan sai zama ƙalubale cewa ashe Allah shi ne mai ikon yi duk yadda ake son mutum ba za ya ƙara masa ba kuma duk yadda ake ƙinsa in ta Allah ba ta zo ba ba zai mutu ba wancan ya ganshi ya kwafa wancan ya ganshi ya ji haushi wai mai haizu zai mutu ba to kai ne rayuwarsa take hannunka ko kuwa hannun Allah take subhanahu wata'ala wani ana so ya mutu Allah ya kara masa lafiya wani kuma ana ta so rayuwa ya ta lafiya sai ka mutu saboda abin hannun Allah subhanahu wata'ala yake to sai ce na hannu kaddarna bainakum al-mauta mu ne muka gwargwaje muku mutuwa kowa da kwanakin da Allah subhanahu wata'ala ya shi. amma dai iyaka tika tika tik aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntu fi burujin mushayyada kiran ibn kathir qadarna bainakumul maut mu ne muka hukunta muku mutuwa ma'ana dole sai kun mutu hukunta mutuwa daban sannan kuma tsawon kwanaki daban to kowane an kaddara shi an ɗebo mutum kwanakin da zai yi sannan kuma dole ne sai ya mutu duk dabararsa shi yasa Allah ke ta kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wato Allah sai yi wa mutuwa take biyu waccan ayar Allah sai ce aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke mutuwa sai ta cin maku ma'ana kaman ga kanan ka da ta kiya kana gudu ka guje mata ita kuma ba za ka iya guje mata ba ta biyo ka a guje to kuma ita wannan ayar kul innal mautal ladhi tafirruna minhu mutuwar da kuke ta gudu fa innahu mulaqikum ita kuma ta taro ka ta gaba za ku cakuda ku haɗu to yanzu da Allah aka ce wani ya biyo ka a guje wani ya taro ka ka so sai ka shigo hannu a baka da zaɓi sai ka shigo hannu in nufin ka guje mata to shikenan tana nan a gaban ka. inda baya baya zaka ka dama ta biyo ka ya kula insanu aina da mafar saboda haka kenan Allah shi ne ya ƙaddara mutuwa kuma mutuwan nan ita ce wa'azi na ƙarshe duk wanda mutuwa ba ta zama wa'azi a wajen sabato ban san me zai zama masa wa'azi ba wanda ga cikin musibar da muke fama da ita yanzu kenan abun bakin ciki da take za ka ga mai gida ya mutu uwar 'ya'ya ta mutu wa ya mutu ƙane ya mutu babban mutum ya mutu yanzu ya aka binne shi da safi ƙila ƙarfe goma wallahi ƙarshe kafin sha ɗaya sha biyu ana wannan zaman sai kada an kece da dariya haka kawai sai kaji wani ya ɗauko wata ƙisa sai kaji an kece da dariya kai ka ce ba mutuwa kai ba su ma matan haka a cikin gida ana alhini ana alhini sai ka je kawai an keke da dariya wani bawan Allah jiyan nan ya kawo min ziyara daga wajen bauchi muna tattauna irin wannan yake ta zama daga cikin abin da ke faruwa sai ga mutum yana wankan gawa gawa a hannunsa Amma bugo da Allah ya haƙuri wallahi wankan gawa muke la ilaha illallah kai yanzu in kai ne ka mutu ana wankar ka za ka so mai wankan a yi masa waye faɗa ana wanke ka wannan shi ne ƙarshe a rikin lissafi da wauta kana tunanin mutuwar kamar har ka zo da wata waya wannan wurin har za ka yi amsa waya in kana da lissafi a rayuwa wallahi akwai wanda na gani a makabarta an binne wani yana ta waya ana ta dizel mu ma wannan kayan ba mu saye su a haka ba na Allah ba za a sayar ba ai idan mun mun faɗi idan muka sayar ya manta zai shigo wannan rami to zai idan mutuwa ba ta zama wa'azi mutum ya shiga ta yi me zai zama wa'azi wanda daga cikin magabata ya ga wani amininsa ina jin ko dai a makabarta ana binnewa ko bayan an dawo sai ya ga an yi wani abu yana dariya ya ce kai a wannan hali take dariya ya ce to daga yau na daina yi maka magana to yanzu mutuwar ta daina yi wa mutane barazana a makabartar ana hirar duniya ana amsa waya ana wankan mamacin ana yi ana zaman makokin ana yi wani zaman makokin wallahi in baka sani ba sai ka ɗauka zaman buki ake Allah ya Allah ya ba Allah ya kare malam professor Muhammad Sani Umar yake ta akwai wata rasuwa da aka yi aka zo aka hada dina mana. wani bawon Allah bai san abin da ake ciki ba ya zo malam ya ci kaji ya ta shinkafa ya ta abubuwa ya ce Allah mai mai ta bana to shi ya zaci mutuwa aka yi to wannan abun fa haka muke irin wannan rayuwa haba bayin Allah yaushe za mu hankalta ina alhinin rai ko da ba na kusa da kai bane ballanta na jikinka mahaifinka ya mutu haka samu bakin dariya mahaifiyarka ta rasu har ka samu ainihin haƙorin dariya ai ya kamata akalla kan ɗauki lokaci kafin ma wani abu na dariya iya zo maka amma wallahi wani a wani zai samu abubuwan dariya ba ɗai ba biyu Allah saboda ka Allah subhanahu wata'ala yake cewa mu ne muka gwargwaje kwanakin ku da za ku yi a duniya mu ne muka hukunta muku mutuwa wa ma nahnu bi masbuqin kuma mu ba masu gajiyawa bane ma'ana ba za mu gajiya a wajen karɓar rayukanku a lokacin da kwanakin ku suka cika ba, kun ba wanda ya ce gajiyar da mu. har yanzu ni ban ji wani tantiri da karansa ya kai tsaiko ya gaji yadda Allah a wajen karɓar nan sama, ni dai ban taɓa ji ba tun da dai har fir'auna ya kwanta dama to ban ga wani dai da zai ce shi ya fi ƙarfin haka ba fir'auna ya mutu yana nan wanda yau manuna jika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yana nan kaman gawan mataccen bera ya yi ɗagawa ya yi rashin mutunci ya tuka ya batse ya tuka baki amma ya zama khabar kana to Allah ce ba mu zama wanda za a gajiyar ba kuma ba za mu gajiya ba sai ce wa laqad alim ala an nubaddil amfalakum wato a bisa mu canza irin ku wannan shi akun fi ma la ta'lamun nan Allah subhanahu wataala ke cewa ala an nubaddil amsalakum da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi nan. da Allah ya ga dama ya biya ta mutane da suke kangara to zai share su ya kawo wasu ya kwafe makwafinsu da su in ya sha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika Allah bi aziz in yashayidhukum ayyuha an-nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allah ala zalika qadira Allah ta in ya ga dama sai ya tafi da ku kuma ya kawo wa'insu kuma wannan abu ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. يث يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن سيذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بأزيد تؤلى دا يقدى ما دا يمن ونن وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم دا يسود هكذا سبحانه وتعالى كما زي إياه bal wannan shine ahwanu alai ne abu mafi sauƙi a wajen Allah subhanahu to da ya so da yi haka yace ala an nubaddil anfalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun kuma mu masu iko ne mu halitta ku a cikin abin da ba ku sani ba ma'ana Allah da ya ga dama da sai ya ɗauke rayukanmu kuma in ya tashi sai ya tashe mu wata halittar daban Allah mai iko ne a bisa irin wannan abubuwa domin Allah ya yi matsin wa'yansu mutane a baya daga cikin Yahudawa akwai wanda Allah ya mayar aladu sannan mutanen annabi Dawud Allah ya mayar da su birrai ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Allah ke ta aikun san wanda suka yi shishigi a cikinku cikin sha'anin kamun kifi ranar asabar Allah sai ce sai muka ce ku zamo birrai kaskantattu malaman sai suka ce fakanu ha kuma suka zamo birran to birrai na yanzu su ne waɗancan da ko ba su bane kuma akwai birrai kafin wa'ancan koko su ne asalin birrai malamai suka ce a'a dama akwai biri tun kafin wa'ancan kuma biri da muke gani yanzu ba irin wa'ancan ba ne domin malamai da suka bibi tarihi suka ce duk wanda Allah ya yi masu matsi ya mai da su wata halitta ba sa wuce kwana uku a bankasa an yi masu wannan domin su zama ainihin darasi Allah in ya ga dama zai iya canza halittar ɗan adam ya mai da shi wani abu daban a to ai ko ba faɗi wannan ba kana ganin wasu 'yan adam da Allah ya yi ma wata halitta ka gansu kan ba ƴan adam ba kuma 'yan adam ne irin ka Allah da ya halice ka shi ya halicce su kuma ba dan yaƙi su ba kai kuma ba dan an fi son ka ba jaraba shi ake kai ma jaraba ka ake Allah ka ba mu ikon jarabawa <coughs> sai ce wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula tabbas kun san halittar farko ma'ana kun san asalin halitta da Allah yayi ta annabi Adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam cewa da ƙasa aka kage halittarsa to tun da kun riga kun san yadda halittar farko take falaula da zakarun me yasa ba kwa wa azantuwa ya zama abin da ake faɗa na umarnin Allah yana kwankwasa zukatanku tun da kun san da halittar babu ita hal ata al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura yanzu wani lokaci bai zo ma dan adam ba ma'ana ya zo masa shin wani lokaci ya zo wa dan adam wanda bai zama wani abu da ake ambatawa ko a san da shi ba na'am lokaci ya zo wa ɗan adam irin wannan ni da kai akwai lokacin da babu mu ba tunaninmu ba san za a yi mu ba kuma sannan Allah ya kawo mu to kai ka san ba sai an faɗa maka ba akwai lokacin da kuma za a neme mu a rasa mm. yadda za mu zauna mu yi taɗi mu ce Allahu akbar Allah ya dukan wani ya rasu Allah ya ji kan wance ta rasu Allah ya ji kan suwa da sun rasu ka sani ko ka zaɓa ko baka zaɓa ba ko mun zaɓa ko ba mu zaɓa ba mu za a zauna a farerin wannan a ce Allah ya mawa ne rasuwa shi ma ya faɗi rasuwar wa'insu to yau kuma tasa ake faɗa tun ana tuna shi har ma a manta da shi ana ta wata rana sai labari wanda sai zai ce ai wata ran ma ko labarin da za a yi ba domin ai sai irin irin wanda suka san ka ne za su yi labarin to suka kare fa kada ba za a yi labarin ba to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa kun san yadda halitta farko ta faru to me yasa ainihin ba za ku ji wa'azi ba a nan a cikin tafsiri yake cewa afara'aytum ma tumnun ku ba ni labarin abinda kuke zubawa ya ce turiku na abin kuke zubawa minan mani na digon mani fi arhamin nisa a cikin mahaifofin 'ya'ya mata a antum shin ku ne sai ce bi tahqiqil hamzatayn a ce a antum wa quri'a bi ibdal saniyati alifan a ce antum wa tasheeliha antum wa idkhal alifin bayna al-musahala wa ukhra a ce a antum ko a antum shi ne a saka alif wa ko kuma a ƙi sakawa kamar yadda muka karanta da farko Ita filma wa mawadhi'il arba'a a wannan wurare afara'aytum ga gashi mun yi matum nun <clears throat> mu zo mata rusu dirga sunan alma da kuma alifin anna to duk wannan dai guda hudun kowanne akwai wannan fuskoki da aka faɗa na karanta wannan alhamza guda biyu Shi ne ku ne kuke taflukunahu ayyul mani shi ku ne kuke halitta wannan mani ɗin basharan kuma yadda shi ya zamo ɗan adam am nahnu al-khaliqun ko ko ne masu halitta Allah subhanahu kai ne mai yin halitta nahnu qaddarna yace bi tashdid ate qaddarna shine qira'an jumhur wa qira'a bi takhfif ate qaddarna qira'an ibn kathir mu ne muka hukunta mutuwa kuma tsakaninku wa ma nahnu bi masbuqin kun ba mu zamo wanda za su gadiya ba shine bi azizin ba mu zamo wanda za su gadiya ba ala an nubaddila shine naj'al amsalakum mu yi wa'ansu misalin ku shine makanakum amamadin ku wa nunsha'akum kuma ya zama mun halicce ku shine na khalaqakum fi ma la ta'lamun mu halicce ku a cikin abinda ba ku sani ba min suwar na sura yace kalkira da kaman burrai inda an ga dama wal khinzir ko a mayar da mutane gado sai ce wal qad alimtum an al-ula tabbas kun san halittar farko yake cewa bi sukuni shin a sai an-nash'a wa quri'a bi fathiha an karanta nasha'ata shine qira'an ibn kathir da abu amr sun karanta duk dai ma'anar su daya yace ayat turabiyya kun san yanayin halitta na ƙasa li'abikum adam wanda aka yi ga babanku annabi adam wal lahmiya da kuma yanayi na tsoka li ummikum hawa wato ga mahaifiyarku hawa tunda an yi ta da bangaren hagargarin annabi adam alaihi salam wal da kuma yanayin halitta na digon mani lakum gare ku sai ce wa kullum wa kullum minha to duk wannan salo salo tahwilun min shay'in ila ghairi wato canzawa ne daga wani abu zuwa waninsa kaga annabi adam daga ƙasa aka koma aka zamo ɗan adam da na hawa daga ƙashin haƙarƙari ta zamo ɗan adam mu kuma daga igon mani aka koma gudan jini aka koma tsoka daga nan kuma Allah ya mai da mu muka zamo a matsayin yan adam to shine sai ke cewa fallabi shahattum ƙuduratahu." wannan Allah subhanahu wata'ala da kuka ga wannan cikakken iko nasa ala zalika a bisa wannan aiki da yayi qadirun ala tahwinikum to mai cikakken iko ne a bisa canza ku ba'da an tasiru turaban bayan kun zamo turbaya ila ma kuntum ilaihi wato a mayar da ku zuwa ga abin da za ku kasance zuwa gare shi ko ku abin da kuka kasance zuwa gare shi awwalan tun karan farko minasuwar na daga ainihin yanayin halitta ma'ana bayan mun mutu to Allah ne mai iko ya dawo da halittar mu kaman karan farko da yayi sai ce fa laula tazakkarun to me yasa ba kwa wa azantuwa Ya ce, fihi idgamu ta'i asaniya a cikin wannan akwai shigar da ta'un ta biyu fil asli wato a cikin asalin kalmar fil a cikin zari ma'ana asalinsa ta tazakkarun to sai aka ce tazakkarun wannan shine kira'an mutanen kufa kira'an malam nafi'u da abu amr ibn kathir in ban manta ma da ibn amir tazakkarun to nan an yi idgamin ɗaya ta'un ɗin a cikin wannan zalim to ne abinda Allah wata wata'ala yake faɗa sai Allah yake cewa أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون to yanzu an yi bayani dangane da halittar mu irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya samar da mu to sai kuma abin da rayuwar mu Allah ya dogara ta akai ta fuskar abinci yanzu ga mu Allah ya samar da mu to sai abin da ya tafi abinci Allah sai sai afara aitun mata rusul to ku ba ni labari dangane da abin da kuke nomawa a antum tazra'unahu shin ku ne kuke tsiro da shi am nahnu zari'un ko ko mu ne masu tsiro da shi amsa shine Allah shi ke tsiro da shi law la ja'alnahu hutaman da mun ga dama sai mu mayar da shi ya zamo karmami ayi shukar ta fito ba kwaya ko ɗaya sai dai abinda dabbobi za su na karmami fazaltum tafakkahun ku ne kuna ta mamaki kuna cewa inna da muhramun wallahi mu an dora mana hasara bal nahal mahrumun kai mu an haramta mana to wannan ayoyi dole sai dai mu bari sai Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala mu ambata abin da Allah ya ba da iko da muka yi daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin mai tambayar farko bayan ya yi addu'a sai ce tambaya ta ita ce mai mutum ya kamata ya yi yayin da mai kiran sallah ya kammala zan nema wa annabi sallah wasila ne ko kuma zan yi shiru ne domin da yawa limamai ba sa ba da wadataccen lokacin da mutum zai roƙa wa annabi sallan wasila ana kammala kiran sallah sai suke tashi wannan yana daga cikin bid'o'in da za ka ga wasu limamai suna yi da nadanai kamar ba su san menene ma'anan kiran sallah ba ma'anan kiran sallah ana kira ka ne ka taho masallaci kai sallah lokacin da za a kira ka nan wani daga bacci yake kiran sallan nan zai tashe shi wani kuma a farke yake amma wani abin ya shagaltar da shi lokacin zai tattara abubuwa ya ajiye sai ma ya nemo buta kila ruwan ba a kusa ba sai ya je ya nemo ruwa wani lokacin da za a kiran sallar nan ya ji yana buƙatar ya je ya ko abin da ya kama da haka to kaga ashe zolaya ce ka kira mutum ka sai taho sallah kuma shi kenan sai ka shiga sallar nan take wato kamar ka ce masa zo ungo da ya zo kuma sai ka sai ka boye ka kira shi sunan wannan din kenan ka kira mutum cewa zo mai sallah kana ana rufe baki kawai sai aka je kama to ka kaga kenan ba da su kake ba to wannan abun ba daidai bane ya kamata a gyara wasu matsalar su sun dauka wai idan aka ce sallah karfe kaza to kaman wahayi ne daga Allah ba a ƙara minti ɗaya biyu uku yanzu misali masu sallah karfe ɗaya ko karfe ɗaya da rabi sai karshe a makara na danya makara sai kaga ga sai daidai ɗin zai fara kiran sallar to yana gamawa sai ka je kama. to wannan bid'a ce tun da ba a ce dole sai an yi sallah karfe ɗaya sha ba in aka kiran akalla a ba da minti biyar mutum ya yi bawali ko ya yi tsarki ko ya yi alwala ya dai samu ya zo ya samu jami kiran sallan nan akalla kamar yadda na faɗa ko na sha faɗa abubuwa ne guda hudu na farko ka bi mai kiran salla yana faɗa kana faɗa idan an zo hai alataini ka ce la haula wala quwwata illa billah su wannan guda hudun to bayan an gama sai kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama biyu kenan sai kai Allahumma rabba hadhihi ta ma zuwa ƙarshe sai kai raditu billahi rabban wa bil ne dinan har zuwa ƙarshe to wannan sune abubuwa guda hudu na biyar yana da kyau kai addu'a saboda hadifi ya ce ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da ikama lokaci ne muhimmi da ake sa da karɓa addu'a to kaga yanzu don haramta mutane wannan ana gamawa kawai sai ikaba ba yi salatin ba ba a nemi wasilan ba ba a yi razaitu billahi rabban din ba ballantana kuma addu'ar da ya kamata a ce an yi saboda haka ina fata za a gyara wanda ita tambaya ta ita ce malam mutum ne yake zaune a unguwa mai barazanar satan babura ko mashina to malam mutum zai iya bin sallar farilla daga gida domin barazanar ba ta gari sai ka tau da babur ɗin masallaci ba ka zauna gida ba wannan ya ce eh, malam mu mutanen ƙauye ne yanzu haka idan mutum ba shi da lafiya ba a bar wa Allah a ce shi ya tsora kullum da akwai abin faɗa ko a ce mayu ko a kira wani ba Allah ba a ce shi ya tsora malam a taimaka a yi mana nasiha don mu ƙara kulawa da tauhidi to wannan al'ada ce ta jahiliya Allah subhanahu wata'ala yake wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan kyakkyawan abu ya faru gare su sai wannan daga Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sha sai su ce ai manzo Allah ce ya jawo masu wannan kafin ya zo Madina afuwan mutanen Madina har ma su mutanen Makka sai su ce kafin ya fara wannan da'awar lafiya kalo kuke, to yanzu kuma sai a ce ai wani ya sa masa hannu ai ni tunda naga mun saba da wani dama wani irin kallo ma na gaina mun yanzu wallahi tunda muka shiga sabani da shi kaza yake faruwa to wannan jahiliya ce Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi Wala في أنفسكم illa fi كتاب من قبل أن ba wata musiba da Allah subhanahu wataala zai kaddara ta faru a ban ƙasa ko ta faru ga ɗan adam ko dukiyarsa ko ma menene to face tana rubuta tun kafin alice ka zo duniya Allah ya riga ya tsara wannan al'amarin kuma wannan rashin sanin Allah ne ka dinga tsora wa bayin Allah sharri kuma da molanka inda za a ce yanzu ga ƙur'ani ka rantse wani shi ne ya maka ba za ka iya ba amma kawai an samu wata munasaba kun samu saɓani kuma dama shi ana kallahu ne sai a ce to ai shi ke malam malami ya daidai shi ai malam ya masa kaza amma kuma da za a ce sun yi wani abu na ɗanyen ganye da wani malami sai ya samu wata dukiya ba zai ce ai saboda malam mun yi kaza abin kaza ya faru ba wannan kuma neman sa da iyawarsa to dai wannan canfi ne kuma haramun ne haramun ne haramun ne Allah shi ke tsora wa mutum musiba Allah ke cewa wato allazina Allah da yayyaban bayi na kware sai sai fa idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce ula'ik alaihim salawatu mirza bihim wa rahma Allah ya faɗi bayin sa nagartattu yace su ne wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi dama mu mallakar Allah ne kuma tunda mallakar su ne da iko ya dora mana abin da ya ga dama kuma mu dama zuwa gare shi zamu koma wannan shine tauhidi tsantsa kuma shine sanin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu gyara wannan yake cewa malam na kasance a duk lokacin da na tsinci kaina a cikin tsananin damuwa nikan tashi na yi sallah raka'a biyu na roƙi Allah sauƙi da mafita akan damuwata malam hakan ya halatta saboda ina yin sallan ne ko da kuwa a lokacin da aka hana yin sallan nafila sai ta biyu yake cewa menene hukuncin mutum ya yanke sa amma sai kaga ya bar guda ɗaya bai yanke shi ba har ka ga ya girma ya yi tsayi to na farko dai ya halatta mutum ya yi wata ibada ko sallah ko karatun alkur'ani domin neman bukatarsa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mutum ya yi wannan to amma idan abin da ya shafi sallah ne mu sani akwai lokutan da aka hana a yi sallah marar sababi nafila kala biyu ce akwai mai sababi akwai mara sababi mai sababi ita ce kamar tahiyyatul masjid sababin ta ka shigo masallaci to nan shine sabanin malamai wasu suka ce idan ka shigo lokacin hani saboda hadisin Abu Dharr yace manzo alaihi salatu ya hana mu lokuta guda uku lokacin da rana ta take tsakiya da lokacin da ta yi ja tana fitowa da lokacin ta yi ja za ta fadi to wannan lokutan hadisin Abu Dharr ko kuma Uqba ɗaya daga su cewa an hana a yi sallah to kuma manzo alaihi yana cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai yayi nafila raka'a biyu anan manzo alaihi kuma bai to gaciya ba to shi sa malamai suka samu sabani shin wani hadisin za a dabbaka to sai malamai suka raba biyu suka ce sallah mai sababi ita ka iya ta ko da yaushe haka nan ramuwa ramu wannan abin da sa aka ce ka yi a koda yaushe saboda rayuwa ba ta da tabbas in ka ce to zan bari har sai rana ta wartsake to ina ɗauki rayuwarka kuma ga sallah ana bin ka bashi da baka tuna ba sai yanzu ka tuna to yanzu da ka tuna i sauri ka yi ta to wasu suka ce a'a ko da mai sababi ce shi wannan lokacin dai da aka ambata uku kada mutum ya yi ta kuma suka yi hujja da ta sayi na umar allah kara masa yadda akwai lokacin da ya dawafi ya gama bayan sallar asuba har zai yi raka'a biyu raka ta yi tsawaf sai aka ce sarkin mumine ga rana nan ta yi ja za ta fito to sai ya fasa bai yi ba sai da rana ta wartsake kan da ya yi to sai wasu ka ce to wannan shi ya nuna ko da nafila mai sababi ce in rana ta yi ja za ta fito a bari kada a yi tunda sarkin mumine sai na umar mun gamsu cewa ya fi mu sanin addini tunda har ya ƙi lokacin da rana ta dalle ta ja sai da ya bari ta wartsake to wannan dalili ne da cewa ko da nafila mai sababi ce in ɗaya daga cikin lokutan nan ne to a haƙura kada a yi to kaga kai kuma taka ba mai sababi ba ce ba nafila ce da kake so ka tsananta da ita tsananta da ita ka yin bukatar ka to bai kamata ka yi a cikin aukatar na ba lokutan da aka hana to sai ka saurara sai su wuce sannan sai ka yi sannan tambayar ta biyu ita ce yake cewa akwai masu barin farci wannan gaskiya koyi ne da wanda ba musulmi ba wato haramun ne a matsayin ka na musulmi ka dinga koyi da wanda ba musulmi ba kai ka nuna kurar bayan ka nuna addini ka ba abun koyi a ciki sai wani gurbin addini shine kake gani akwai abun koyi wannan ci ba ne fara ta yanke su ake ga baki ɗaya sunna ce ta manzo alaihi salatu wasalam amma saboda an ga wasu yan wajen addini musulunci suna yi sai ga wani mutum musulmi ne amma sai ga ya bar farce ɗaya biyu saboda me saboda ya ga wasu wanda ba sa musulunci suna yi to saboda haka koyi da wanda ba musulmi ba haram ne a cikin addinin musulunci ba daidai ba ne mun sha faɗa ma'aiki alaihi salamu ko da a ibada to bai so ya daidai da wanda ba musulmi ba ƙaramin misali shi ne azumin ashura manzo alaihi salamu ya yi tsawon yan shekaru yana azumin ashura ashura ita kaɗai to sai manzo Allah ya fahimci cewa yahudawa wato ita kadai suke ashuran sai ce la'in ishtu ila alqabil la'asuman na tasi sai ce to in Allah ya raya ni zuwa baɗi zan azunci tara ga wata na haɗa da goma ga wata don ya taɓa mai hudawa to wannan a ibada kenan to ina da kuma wani abu wanda yake ma ba daidai ba da tun da barin faratar zako zako aida ma ba daidai ba ne ba mm. daga cikin sunna fitira shine akwai yanke farce Allah ya samu dace mm. wannan yace malam tambaya ta ita ce idan ana sallar tarawihi idan aka idan aka wuce ka da raka'a biyu za ka tashi ka yi ne idan an gama sallar tarawih ai ba wajiba ba ce ballantana a ce wai sai ka ciko in ka ga dama ka ciko in ba ga dama ba shikenan abin da ya wuce ya wuce wannan yace malam ina neman addu'a a taya mu da addu'a malam jarabawa ce za mu yi tara ga watan uku gobe to zai ce nan <laughs> to Allah ya bada nasa eh tambaya ta karshe a yau yace malam tambaya ta anan ita ce dan Allah menene matsayin abin da wasu yan agaji suke yi a masallatai ranar juma'a sai ka ga suna bi sahu sahu lokacin da ake hudu ba mutane suna zaune sai su dinga dagewa akan gyara sahun mutane kuma dai ƙarshe malam idan an tayar da sallar mutane suna gyara sahun su da kansu to kamar yadda muka sani idan ana hudu juma'a asali ba a so mutum ya kowane irin abu kun akwai hadisi da yake cewa man matsal haka wal imamu ya fatsuru faƙada laga wanda ya daidaita ƙasa kaɗan share inda za ka sa goshi ana hudu ba to kayi lagau to wanda ma ya ga wani yana surutu man ƙara da an ansit wal imamu ya faɗo faƙada laga kuma a wani hadisin wa man laga fala ta lahu wanda ya ga ɗan uwansa yana surutu sai ce kai yi shiru ga umarni yayi da kyakkyawa ya hana mummuna to kai ma kayi lagau kuma hadisi yace wanda ya lagau ba shi da juma'a to menene ba shi da juma'a zahiriya da wasu suka ce zero ya zo ya koma zero wanda suka ɗan tausaya suka ce a'a zai koma ne da lada azhar to ko da ma lada azhar ka koma aika ci baya juma'an nan to dai ake yin ta a sati kuma matsayinta ba ƙarami ba ne ba to almuhim su ‘yan agaji malamai da suka yi fatawa suka ce ma la ya timmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to ya zama wajibi akwai wasu abubuwa a rayuwar mu ta yanzu dole sai an yi su misali yanzu sai ta abubuwan hawa da kula da su shine zai sa mai abun hawa ya samu natsuwa a lokacin da yake masallaci ya san cewa babar ɗinsa da ya ajiye ba za a bari wani ya ɗauka ba sai an sallame daga juma'a amma idan ya san cewa in ya ajiye babur ɗinsa ba mai kula to haka zai sallar rabi da rabi rabi na masallaci rabi na wajen babur dinsa ya tunani to sai zama yan agaji za su saita wannan babura kuma su kula da su ba za a bari wani ya taɓa ba sai an tashi ga wannan wani abu ne wanda ya kamata to da abubuwa da suke da alaƙa da wannan to sai malamai suka to ira wannan ayyukan wanda ake bukatar su dan agaji babu laifi sai ko da ana hudubar juma'a dan zaka ga cewa wani lokaci ma wani abu zai taso babba dole sai an yi ma maganganu tsakanin yan agaji kila an kulle hanya wasu sun taho da marar lafiya ana so ainihin a ce su kauce domin a wuce da wannan marar lafiya kamar masallatai da ba su da faɗin wuri suna yin shimfiɗa akan tituna misali to irin waɗannan abubuwan malamai sun suka ce ainihin babu laifi domin maslaha ce ta ita wannan sallar amma abin duk da ya zamo ba dole sai an yi ba wannan bai kamata ba kuma kamar gyara sahun wanda suke sallah bai kamata a ce ana hudu ba dan azabi na ta gyara sahu ba domin kamar yadda mai takardar ya faɗa dole ne idan an gama hudu ban sai an gyara sahun nan dole shi da kansa liman zai ce a gyara sahu bayan an yi kama. so abin da ya zamo dole shine abin da ya kamata kuma da wasu 'yan agaji da su ma suna zagayawa da akwatin neman taimako ana huɗu ba